Kalangu, Litinin hudu ga watan Mayu na shekara ta 2020 kuna tare da sashi Hausa na studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Cutar coronavirus ta gama lahirin jihohin kasar Niger a jimilce mutum 750 ne ke ɗauke da cutar a ranar 3 ga watan Mayu na shekara 2020 in ji ma'aikatar ministan kiwon lafiya karin haske a cikin labarin. Albarkacin ranar 3 ga watan Mayu ranar kasa da kasa ta 'yancin jarida ɗakin shawarar 'yan jarida na kasar Niger ya fitar da wata sanarwa za ku ji abin da ta kunsa a cikin labarin. A rahoton namu na musamman za ku ji irin hukuncin da ya rataya kan waɗanda ke nuna gardama da hukuncin da kotu ta yanke tare da Juju Goje Maimuna Gazibo. Masu mu barkanmu da azumi barkanmu da sake saduwa. A halin yanzu dukkan jihohin ƙasar Nijar na fama da masu cutar coronavirus inda aka samu sabbin masu cutar a jihar Agadas da ta Difa. ranar ɗaya ga watan Mayun da muke ciki. a cewar wannan sanarwar ta ma'aikatar ministan kiwon lahiyar kasar niger mutum 750 ne ke dauke da cutar bayan gwajin da aka musu a ranar uku ga watan mayu na shekara 2020 ya dai karin haske a cikin rahoton da rahilatu suman ta shirya muna a arimi ta fasara a cikin wata sanarwar uku ga watan mayu na shekarar 2020 ofishin ministan kiwon lafiya ya bayyana cewa a ranar mutane goma sha hudu ne suka kamu da cutar covid-19 wanda ya tashi mutane 750 suka kamu a duk faɗin kasar cikin mutane dubu uku da da da uku aka yi wa gwaji tun ranar goma sha tara ga watan Maris na shekarar dubu biyu da ashirin A yanzu haka, ƙasar duka ta tabu da wannan cutar tunda jihar Agades da jihar Difa da ake ganin sun keɓe su ma sun samu a ranar 1 ga watan Mayu da ta gabata. A jiya a bayanan ofishin ministan kiwon lafiya a ƙididdigar da aka yi an samu mutane goma sha biyu da suka kamu da wannan cutar a jihar Doso, uku a jihar Maradi, goma sha biyu Tawa, biyar Tilaberi, talatin da bakwai a jihar da Magaram, biyu difa hudu a gades da dari shida da saba'in da biyar a jihar yamai da ta kasance miƙaƙa ga cutar a cikin mutane dari bakwai da hamsin talatin da shida suka rasu dari da tasa'in da shida suna kan jiya da ɗari biyar da goma sha takwas suka warke a cewar magabatan kiwon lafiya. Ƙungiyoyin matan ƙasar Nijar na kawo tasu gudunmawa wajen yaƙi da cutar COVID-19 ta hanyar taimaka ma mata da yara da kayayyakin wankin hannuwa. takunkumi da kuma sabili kamar yadda shugabar kungiyar haɗin gwiwar kungiyoyin matan nigeria kongafen uwar gidan kako fatima ta shaida ma maryama jallo kanda mun yi kokari da dama na sa kayayyaki da suka kamata domin yaƙi da wannan cutar ta coronavirus kayayyakin sun kumshi suso ruwa da sabulu eau javel da kuma takunkumi a wurarenmu banda ma wannan mun miƙa kiranmu zuwa ga cibiyoyinmu na cikin jihohi domin su ma su sa wa'annan hanyoyin na yaƙi da cutar abu na biyu na kwangafan shine na wayar da kai ga kafofin watsa labarai da kuma ga al'umma mun kuma taɓo ofishin ministan da ke kula da mata da yara da ministar ta ba mu kayayyaki da kwalin sabulu da muka rarraba wa mata da ba su da ƙarfi matan da ke kan hanyoyi da kuma yara da ke kan hanyoyi aikin da muka naɗa mu suna mace guda takunkumi guda sabulu guda. Nous l'avons intitulé Une femme, une bavette, un savon. 'Yan ƙasar Nijar masu tonon zinare dubu da ɗari uku da bakwai ne da ke zaune a Burkina Faso suka dawo yamai a ranar Juma'ar da ta gabata don arihe tsibirin tonon zinaren dalilin cutar coronavirus. In ji Magaji, ministan da ke kula da al'amuran taimakon juna da kai na ƙasar Nijar a cikin wata jaridar kamfanin AFP wadda ta fito a ranar Juma'ar da ta shige. kafin su isa a cikin ƙauyukan nasu masu tonon zinaren an killace su tsawon sati biyu a seno wajejen bakin garin Yamai inda aka keɓe wuri na musamman don rigakafin cutar ta COVID-19 wanda a ƙasar niger ke fama da ita kamar yadda Dr. Ilyasu mai nasara ministan kiwon lafiya na ƙasar niger ya bayyana ma kamfanin dillancin labarun Faransa AFP. Ɗakin shawarar 'yan jarida na ƙasar Nijar ya yaba da sabon makin da ƙasar Nijar ta samu a bana aji na 57 cikin kasashe 180 kamar yadda kungiyar reporters sans frontier ta bayyana a ranar 20 ga watan afrilun da ya shige a cikin sanarwar da ya fitar dakin shawarar na 'yan jarida ya yi kira ga gwamnati da ya ƙara dafa ma kafofin yada labarai da wasu 'yan kudade ta yadda za su ci gaba da tunkarar wannan annobar ta covid-19 sanarwar da ta zo daidai da a jajibirin bikin ranar uku ga watan mayu ranar kasa da kasa ta 'yancin 'yan jarida ga dai karin bayani da ibrahim haruna shugaban dakin shawar 'yan jarida birnin mai yamma michel deji dama ce ga cibiyar gidan 'yan jarida mu miƙa kira ga gwamnati domin girka wani tsari kai tsaye na baiwa kafafen yada labarai tallafi domin fuskantar wannan annoba da ta hadabi duniya cewa da corona sana'a haɓaka tallafin da ake bayarwa na 'yan jarida muna son hukumar sadarwa csa ta dawo na sake bita dokar da ke tsara hukumar sadarwa musamman ayar doka ta goma a yunkura na tabbatar da baiwa kafafen yada labarai damar samun tallace-tallace na gwamnati da ma masu zaman kansu. Wannan kira zai je ne kai tsaye ga duka masu ruwa da tsaki wajen sakawa ne hannu su matsakaimi domin ganin cewa komai ya kammala nan da karshen shekara 2020. Ƙasar Benin ta rasa maki goma sha bakwai a cikin jere na shekara ta 2020 kan 'yancin aikin jarida da ƙungiyar Reporters Sans Frontier ta fitar a ranar 21 ga watan Afrilu. Daga aji na goma da shida kasar Benin ta sauko a gurbi na da goma sha uku alhali ko kasar a shekarun da suka shige na akan sahu na kusan gaba. Abokin aikinmu Fadel Alu ya yi fira ta waya da ɗan jaridar nan na ƙasar Benin mai nazarin al'amura na yau da kullum. ga kuma karin hasken da ya yi mishi kan wannan kuma bayan na kasar ta benin Hukumar ta yi kiyasin cewar abin da aka wallafa a kan majalu bisa kafofin labaru na rediyo ko talabijin an gano da mahukuntan kasar Benin na kokarin sa ido da larwan labarun tun daga tushensu zuwa yadda ake sarrafa su, tatsar su da kuma wallafawar. A yau akwai matsanancin taka 'yancin 'yan jarida. Ina tunawa da Inyas Susu da ke kargame har yanzu a gidan kaso. Kazmi Chito da Alatilas yake fuskantar wani kes da ya ɗore yau fiye da shekara ɗaya. Amnesty International na batun 'yan jarida goma sha bakwai da ma'abuta yanar gizo blogger da ke kargame ko kuma da ake bibiya ta shari'a tun somawar zartar da tsarin kundin shari'a kan batun shafin yanar gizo. Rahoton ya kuma maganta kan rufewar kafofin labaru ba kan ka'ida ba. Kenan shaidodi ne da dama da ke nuna hujjar da ta tilasta rubutar San Frontier mai dojerin kasar Benin kasa wanda hakika shine makasudin hakan. karin hasken da Joella Shugbe kenan yamma Fadel Alo. A ranar Alhamishin da ta gabata wajejen karfe uku na yamma wata gobara ta tashi a gidan daga. wani ƙauye da ke nisan kilomita 13 daga arlita bisa hanyar agadas wajen da ake haƙar zinare gobarar ta yi sanadin toyewar shaguna da kadarori tare da kuɗaɗe masu yawa kamar yadda magatakardar ƙungiyar masu tonan zinarin ibrahim mahmudu ya shaida ma usman umaru wuta yadda dai mutane sun kwatanta daga runhu wata mace ta take tana saida daga nan wuta ta taso wuta ta ci dukiya sosai ta al'umma filido 500 ekal kalkameta da ta taso kama halbin bindiga in tabbara can ta taɓuracin haka ne duka ta jawo ma jama'a asara wajen 14:30 zuwa 15 wutan nan ta fara ci pompe sun yi ta kokarin su lahi haddi zinavar sun kai suna kashin wuta kiyasin dukiya sai dai abin da idan ka kai gwada maka ni ina da aboki na ma wanda kusa da shi a takadidin ma shagon shi kayan da sun ci sun hina miliyan goma sha biyar akwai wani yaron mu kuma shi ma nan mai shago wanda shagon shi kusan uku har da motar shi sun ka kone ko al'umma da yawa wanda wallahi miliyoyi ne sun ka kone wannan waje Jihar Maradi ta mallaki kundin tahiyar da al'amuran filaye. a cewar shugaban kwamitin wannan kundin da aka kwashe shekaru hudu ana tsarawa yana da mahimmanci kwarai da gaske wajen shawo kan rigingimun da ke da nasaba da filaye. Mun yi wani bincike domin tantance dukkan wasu matsaloli ta fuskar amfani da ƙasa wahaloli ta fuskar aiwatarwa da yin shawari domin dukkan masu amfani na yankin maraɗi manoma makiyaya 'yan birni gundumomi domin ta hanyar adalci cin moriya da amfani dukkan wannan bisa tsarin ci gaban tattalin arzikin yankinmu. Yana da muhimmanci muna kashi ɗaya cikin hudu na al'ummar Nijar muna rayuwa kaɗan bisa kashi ɗaya cikin goma na faɗin ƙasa. ƙasa kuma yankin maraɗi yanki ne na noma da kiwo wannan matsala na tilasta mana mu tsara da kyau filayenmu mu kare da dukan waɗannan matsaloli na tashe-tashen hankali wanda Allah kaɗai san suna da yawa. Salisu Umaru kenan a cikin firarsu da Muhammad Mamman. Allahu Akubar, ministan kwadago na ƙasar Nijar sannan kuma shugaban jam'iyyar siyasa ta PSD Basira Mohamed Ben Omar Allah ya mishi cikawa jiya da maraice a babbar asibitin General ta birnin Yamai. a lokacin da yake raye marigayi Mohamed Ben Omar mushen tarihi ne ya rike mukamin na shugaban kungiyar malaman makaranta ta ƙasa Sinan ta jihar Difa ya rasu yana da shekaru 55 a duniya Allah ya ji kanshi Barka dan uwa kana lahiya. lafiya kalau na gode wa Allah ya kake a gaskiya layin bai da kyau Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawo nan nawa ya dawo daga balaguro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa ga wannan shawara da zan baka. kada ka fita daga gidanka kada ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka dan uwana kada ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa haba da duka waɗannan abubuwa akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus Subhanallah, yanayi ya kasance Da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi mu'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. Zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Mutanen da ke bijire ma dokar kotu a ƙasar Nijar na iya fuskantar zaman gidan yari na watanni uku zuwa shekaru biyu tare da biyan diya daga jika goma zuwa jika ɗari na kuɗin sefa ga gwamnati. In har garin bijirewar mutum ya yi amfani da wani makami to hukuncin nashi zai tsanani kamar yadda juju goji maimuna zibo ta shaida ma balkisa hamidu. duka mutumin da ya nemi tunzurewa wani hukunci na shari'a za a tsare shi a hukunta shi tare da dwaɗe shi a gidan kaso kamar yadda kundin shari'a na ƙasar Nijar ya yi tanadi. Sai mu saurari Juji Goje Maimuna Gazibo. Resistance... Kin aiwatar da umarnin kotu ta tanadar da doka, dokar da biyar na 13 ga watan Juni na shekarar 2003. Misali, ku ha'inci wani, juji ya yi muku shari'a, za ku biya shi adadin wani kuɗi in kotu ta buƙata. lokaci a ɗauka yanku domin biyan hakkin wanda kuka yi wa laifi kuka kiya za a ɗora muku hannu a jefa ku gidan yari in aka ɗauki niyyar amshe gidajenku misali gidanku ne kuna son ku hidda wani in ya kiya bai kai ba ku yi faɗa da shi ku je ku ga kotu ko yaushe idan kotu ta yanke shari'a ya zamanto polis kuke majistra kuke ɗan ƙasa kuke ɗan majalisar dokoki kuke ko kai wane ne kaki bin umarnin juju za a ɗora ma hannu a saka ka gidan yari. Eh, Yaya ake tunkarar mutumin da yake amincewa da hukuncin da shari'a ta zartar? A lokacin da Juju ya yanke shari'a ya ce ga abin da ya kamata a yi kuna da takardar shari'a a hannu duk wanda zai yi kokarin hana bin umarnin ku kai takardar kawai a ofishin jandarma ko kuma ofishin polisai an nemi mutumin. Wani hukunci ne aka yi tanadi ga wanda ya aikata irin wannan laifi? Kuna cikin ja in ja da mai gidanku an ba ku damar rike ɗanku a wurinku sai mai gidan naku ya ki yarda da hakan wai don kuna mace bai bar muku yaron ku koma ganin juju ko ofishin jandarma ko kuma ofishin polisai tare da takardar jujun da ke baku damar rike yaron kan haka ana iya neman shi a jefa shi gidan yari na watanni uku zuwa shekaru biyu da kuma biyan diyar da ya kai jika goma zuwa jika ɗari ga gwamnati in kuma ya zama to ta hanyar barazana ce hakan ya faru ya ƙi bin umarnin za a sa shi kason watanni shida zuwa shekaru uku da biyan diyar jika goma zuwa jika ɗari biyu in mutumin ya ƙuntata wa mutumin ta hanyar taɓin jiki ko hankali kasan zai kasance daga shekara ɗaya zuwa shekara biyar da kuma biyan diyar jika ashirin zuwa ɗari biyu nan dai muka zo ƙarshen labarin na wannan lokaci mu sha ruwa lafiya masu salam studio kalangu ku saurari shirye-shiryen studio kalangu an mai tare da radio alternative a kan lamba hudu zangon fm da radio scoot a kan lamba tara zangon fm da kuma radio challenge a kan lamba shida zangon fm studio kalangu